This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. An kashe akalla mutane goma sha uku a wasu hare-hare uku da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar a cewar jami'an kiwon lafiyan Falasɗinu. jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jiragen saman rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a ukraine inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari akan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar china ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da bacewar wasu fiye da talatin kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau asabar kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai hari akan iyakan najeriya da jamhuriyar nijar inda suka kashe mutane. Da shigo su da halibi, halibi na da shi sun kashe da digogi na sun kashe babu wani ra'aji halibi ɗin suke kawai. Sun biyar sun karasa ra'ayar su mutum guda adda rauni shi a galibi To yanzu yanzu suke mutane so a cikin tsoro kwarai. A Najeriya kuma za ku ji ƙarin haske da gamayyar ƙungiyar kwadagon ƙasar ta yi dangane da ta yin da shugaba bola tinubu ya musu na mafi karancin albashin naira dubu saba'in. Eto eh, mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban kasa ba cin kuma lamun da shi da fatan allah ya sa albarka. bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da baba yakub makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. An kashe akalla mutane goma sha uku a wasu hare-hare uku da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar a cewar jami'an kiwon lafiyan Falasɗinu yayin da ake ganin ana samun ci gaba a tattaunawar tsagaita wuta a birnin Alkahira. daga cikin waɗanda suka mutu a sansanin 'yan gudun hijiran nusrat da sansanin 'yan gudun hijiran bureji akwai yara uku da mace guda a cewar kungiyoyin agaji na falasɗinawa da suka kai gawarwaki zuwa asibitin al-aqsa da ke kusa yan jaridar ap sun kirga gawarwakin mutane goma sha uku a asibitin mace-macen baya-bayan nan na zuwa ne a daidai wani lokaci da ake begen gani a yakin da ya addabi gaza bayan da tawagar likitoci suka ceto jariri da ransa daga wata mace bafalastina mai juna biyu wanda aka kashe a harin jirgin sama da ya fada a kan gidanta a nusra da yammacin ranar alhamis an kashe ola alkurd mai tsohon ciki mai shekaru 25 tare da wasu mutane shida a tashin bam din amma jama'an agajin gaggawa suka garzaya da su a asibiti al'auda da ke arewacin gaza da fatan ceto yaron da ke cikinta sa'o'i kaɗan bayan haka likitocin sun shaida wa kamfanin dillacin labaran associated press cewa an haifi yaron jaririn da har yanzu ba a raɗa masa suna ba yana cikin ƙoshin lafiya sai dai yana fama da ƙarancin iskar oxygen kuma an sanya shi a cikin na'urar incubator in ji dr khalil dajran mahaifin yaron ya samu rauni a wannan harin amma ya tsira da ransa jama'ai sun faɗa yau asabar cewa jiragen saman rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a ukraine inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari akan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar gwamnan yankin kakib ole sanyubov ya ce harin makami mai linzami na kiran iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a karamin garin barvinkov da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe mutane biyu tare da jikata wasu uku sai dai bai bayar da cikakken bayani game da wurin ba amma ya faɗa a manhajar aika sako na telegram cewa sama da gidajen fararen hula hamsin da gine-ginen gudanarwa da na kasuwanci su masu lalace a harin rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sun harba makami mai linzami na iskandar guda hudu a harin cikin dare dakarun tsaron saman ukraine sun kasa harbo su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar china ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da bacewar wasu fiye da talatin kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau asabar a cikin 'yan kwanakin nan ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar china wanda ya haddasa ambaliya da barna mai yawa gadar da ke lardin shanzi a arewa maso yammacin kasar ya lankwashe sakamakon ruwan sama da ya sauka ba zato ba tsammani da ambaliya a daren ranar juma'a a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar china shinwa kamfanin shinwa ya bayyana cewa an gano dukkan mutane goma sha biyu da lamarin ya rutsa da su a birnin shangulo a cikin motoci biyar da aka tsamo daga kogin da ke bin karkashin gadar ya kara da cewa akalla mutane talatin ne suka bace kuma binciken farko ya nuna cewa motoci goma sha bakwai da manyan motoci takwas ne suka fada a cikin kogin. To nan ba da jimawa Baba Yakubu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. 'Yan bindiga sun kai hari a kan iyakan Nijar da Najeriya, inda suka kashe mutane biyar a garin Dambu da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Bazaga ta gundumar birnin Kwanni, kafin su arce da dabbobin garin, abin da ya sa hukumomin sojan yankin da masana harkokin tsaro yin kira ga mazauna wannan iyakar. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. A daidai lokacin da damana ke ci gaba da sabka a yankuna daban-daban na jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci 'yan bindiga ne da aka juma ba a ji su ba akan iyakokin Nijar Najeriya suka abkawa al'ummar garin Dumbu da ke cikin karamar hukumar Bazaga a cikin karkarar gundumar birnin Kwanni a kusa da iyaka da tarayyar Najeriya inda suka halaka mutane biyar yayin da guda ke cikin matsanancin hali a asibitin Galmi da ke cikin yankin gundumar Malbaza kamar yadda Halidu Asuman hakimin garin Dumbu ya mini karin bayani. da sun ka shigo dai karfe goma sha biyu saura minti goma sun ka shigo. Da shigo su kawai da halibi halibi sun ka shigo. Da ƙasa sun ka taho da shigo su da halibi halibi na da shi sun ka shigo. Da bindigogi na sun ka shigo babu wani ajiye halibi ke suka kawai. Mutum da sun ka rasa mutum guda adda rauni shi a galibi To yanzu yanzu suke mutane kan so a cikin tsoro kwarai. Saboda kaga abin lamari ya riga ya lalace da an ta harkar bindiga ta kaga kai wanda bai da ba adda ba mutum addata ba mutum bindiga na to bindiga kuma ba kananan bindigogi na gari su mayya dukiya sun tafi da dukiya ta rabin gari duk sun kwashe ta ya ce to akalla kaga dai akwai mayya mayya raƙumi raƙumi raƙumi uku a ciki mayya sun kai saniya saba'in samu jami'an tsaro su tsare mu ramu lahiya da wancan dai duk komai zaka mai hutu na abu duniya a zan gana in dai ga rai kuma mai wani. domin kiyaye iraren waɗannan matsalolin ne ya sa shugaban gundumar birnin kwanni kuma shugaban majalisar tsaron wannan yankin ya yi kira a kwanakin baya ga mutanen garuruwa da ke kan wannan iyakokin da su ɗauki matakan kula da abin da ke kai komo kamar irin yadda babban birnin yankin na kwanni ya girka kwamitocin 'yan ƙato da gora domin samun damar kare kai tare da gaugota shaidawa jami'an tsaro ga ga kaftan abubakar ali shina wannan kuzari na ku ci gaba da neman ƙarin shi domin ku kare kanku ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare abun da duk ya zamanto ya huto maka daga wani ƙetare ya zo zai cuta maka kai ka zamna ka ce a'a ba ka iya yin komi sai iko ya taimaka maka to kana tare da hatsari naka na cikin gidan a cewar masanin harkokin tsaro malam yusha'u abdullahi yana da kyau mutanen garuruwa abubuwa da ke kan wannan iyakokin a wannan yankin su girka kwamitoci don fakon garuruwansu kamar yadda makwabtansu na tarayyar najeriya ke yi da zai sa da sun ga wani muci su gogota shaidawa jami'an tsaro don su kawo musu ɗauki ya kamata a ce ko ina zamanto an kafa wanga kwamitin saboda kwamiti yana da mahimmanci kwarai wanda ba wai a zamana sai an ga wani abu ba a kira mutu a kwamitin in akwai shi ma da abu ya wakana ana kiran magabata da sauri su zo su zo a gyara matsala to saboda shine muke fatan Allah shi bada sa'a duk a Niger gaba ɗaya ya zama to ga kwamitin akwai shi banda mutane biyar da yan bindigar suka hallaka sun tafi da bisashe inda suka tsallaka shiga Najeriya inda daga bisani suka sulale Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar madalla Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji matsayar da majalisun kwadagon Najeriya suka ɗauka kan ta da shugaba Tinubu ya musu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. sannan a hankali layukan intanet na kamfanonin jiragen sama sun fara dawowa yau asabar bayan da dillalan sadarwa na duniya da bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi suka fada cikin wani rudani sakamakon ɗaya daga cikin manyan katsewar layukan intanet a cikin 'yan shekarun nan sakamakon sabunta matakin tsaro fasinjoji sun yi cunkoso a filayen tashi da saukar jiragen sama a ranar juma'a don jiran labarai yayin da aka soke tashin jiragen sama da dama kana masu gudanar da gyare-gyare sun kokarta don shawo kan lamarin bayan sabunta wani shiri da ake amfani da shi a kwamfutar microsoft wanda ya rushe a faɗin duniya kamfanonin jiragen saman amurka da dama da filayen saukan jiragen sama a duk fadin nahiyar asiya sun ce yanzu haka sun fara aiki tare da dawo da ayyukan shiga hong kong da koriya ta kudu da kuma thailand kana galibi ayyuka na komowa kamar yadda aka saba a india da indonesia da filin jirgin sama na shangihi na singapore ya zuwa ranar yau asabar microsoft ya ce batun ya fara ne da karfe 7 na yamma agogon gmt a ranar alhamis wanda ya shafi masu kwamfutar windows masu amfani da manhajar tsaron yanar gizo ta crowdstrike falcon domin kariya daga masu kutse a ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar china wang yi ya shaida wa takwaransa na kada da cewa ya kamata kasashen china da canada su inganta hulɗar da ke tsakanin su su dawo kan hanyar ƙulla hulɗar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a cewar ma'aikatar ministan a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta fitar da yammacin jiya juma'a wang ya shaida wa ministan harkokin wajen canada milani joli a birnin beijing cewa dangantakar china da canada ta fuskanci kalubaloli da dama a cikin 'yan shekaru da suka gabata wanda ba abu ne da china ke son gani ba ziyarar kwanaki uku da jole ta yi zuwa yau asabar bisa gayyatar wang ita ce ziyara ta farko da wani ministan harkokin canada ya kai a china a cikin shekaru bakwai wang ya shaida wa jole cewa babu wani muhimmin saɓani tsakanin china da canada inda ya ƙara da cewa tabbatarwa da kuma raya dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu amfani ne ga jama'ar ƙasashen. Baba Yakub Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, gamariyar kungiyar kwadagon Najeriya ta ce, sai naira dubu saba'in da shugaba Tinubu a matsayin mafi karancin albashi da babu ne gara ba daɗi. Shugabannin kwadagon sun bayyana matsayar gabanin gabatar da ta yin ga majalisun kwadagon don gamsar da su amincewa da hakan ya fi a ala daga abuja ga rahoton da wakilinmu nasiru adamayel hikaya ya aiko mana wannan dai na nuna a karo na farko tun neman mafi karancin albashi mafi yawa a najeriya naira dubu dari shida da goma sha biyar ya sauko naira dubu dari hudu da saba'in da bakwai shugabannin kwadagon sun mai da kuka kube ta hanyar yin na'am da tayin da gwamnatin ta yi bayan kammala ganawa babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc comrade nuhu toro ya ce sun amshi ta yin da gabatar da hakan gaban majalisunsu Eto eh, mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban kasa ba sun kuma lamunta da shi da fatan Allah ya sa albarka amma a san bayan haka za a kai majalisa kafin ke dawo shugaban kasa Eh wato ma'ana ma dai comrade kun su shugabanni kun ga musu da wannan naira dubu saba'in da a naira dubu saba'in din nan da babu ne gara ba da ba isa ma'aikaci za ta yi ba ko kawai da mun san babu ne gara ba daɗi. da ma'aikatan da kuna fatan za ku iya gamsar da su duka su amince da wannan kuɗin kenan. Of course, a duk ma'aikatan mu suna da wakilai a majalisar ƙwarin ƙungiyar ƙwarin Tuni ma'aikata na sassa daban-daban suka fara mai da martani da mafi sauƙi shine na nuna ba abin da za su iya yi tun da jagororinsu sun miƙa wuya. malamin makaranta muhammad bello na waila ya ce ba wani tasiri da mafi karancin albashin zai yi in an duba dan karan tsadar rayuwa a najeriya ya zaka ji za ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne saboda ba yadda za ka yi idan aka baka dubu saba'in yanzu fa tukun dubu saba'in kan ya fito sati ɗaya da ya wuce buhun gawayi dubu hudu ne yanzu ya kuma dubu hudu da ɗari biyar in ka duba za ga cewa nawa shinkafa ta kara a sati wannan kuɗin fena yana shigowa aljihu za ga farashin kaya komai ya kara ne so za ka ga cewa dubu saba'in ɗin nan da aka baka maybe percentage din da increment na abubuwan siya da za ka siya zuwa asibiti zuwa waye shi ma zai ninka sai ga dubu saba'in ɗin maimakon ma ta zama ma kari asara za ta zamo maka so ba wai muna neman dubu saba'in ba ne in fact in dai har kari za a yi to tun farko yadda lebo ta fito ta bamu confidence ta ce dubu ɗari shida da sha biyar za ta nema to mun ɗauka za a ƙarke a an yi tatabar za garge a ɗari biyar. ita ma kungiyar gamayyar kungiyoyin arewa to inji da ke mara wa gwagwarmayar ma'aikatan baya ta ce matukar shugaba tinubu bai garan bawul ga lamurar walwalar ma'aikata da matasa ba za a iya fuskantar kalubale ta yaya kake tsammanin a yau abin da ake sai da shinkafa a cikin gida ma ta ta sama naira dubu tamanin yan waje tana naira dubu tasi'in da wani abu ta yaya kake tsammanin zan kawo mutum naira dubu saba'in ka ce ka birge shi abubuwan da suka kamata shine duk wannan subsidy din da gwamnati ta janye subsidy din na mai ne na wutar lantarki ne dukkan shi gwamnati ta maido shi. Alamu na nuna batun neman ƙarin mafi karancin albashi dai zai dakata zuwa wani lokaci don 'yan kwadagon sun ya da gora sai komawa kan batun tsadar rayuwa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 ha kuma a yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo wata tattaunawa da masu ruwa da tsaki da muka faru a baya a kasuwar Akinyele a Ibadan jihar Oyo Najeriya inda a yau wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya kuma tattauna da ko kwamanda Umar Ahmed Yaldu shugaban hukumar Road Safety Shiyar jihar Kaduna sai dai ya faru tattaunawa ne da wani direba kamar haka. Assalamu alaikum sunana Masaruhu. kwanan baya aka samu hadarin mota inda mutane wajen goma sha takwas suka mutu ciki an ce har da dan uwanka me gaske abin. Eh Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanena ne Yusufa Allah ya masa rasuwa ni na raka shi ya hau mota karfe goma suka tashi. na dare ko na na dare hmm. ina nan na dawo nan bayan karfe sha biyu tana yi saura na zo zan shiga in kwanta sai aka kira ni aka ce mai su yusufa sun yi hadari daga nan na ɗauki oka da haccan wajen azdan ɗin ina zuwa na gan shi ba abin da zan iya cewa sai dai addu'a babu wata gudunmuwa da zan iya yi domin mun je lokacin motocin gaba ɗaya suna cin wuta babu wani taimakon ko wata kwana-kwana wanda za su taimaka a kashe ko ma mu samu wasu abubuwa wanda za mu samu bayanai shi ma Allah ya bashi fahimta da kitu duk wanda Allah ya sa su mahaifanmu sun mana tarbiyya kuma abubuwa masu nagarta wanda har mu mutu mu ma za mu bar wa yara baya domin abin yana zai faru da su Allah ya sanar da shi kuma ya hikima dan da wayar shi aka sanar da duk wannan azan din da ka sani wayar shi ya jefar aka dauki ita aka tsinta da ita aka sanarwa jama'a duniya ta san an yi su suka yi azan bayan motar su ta yi karo ta kama da wuta sai dauki wayar sai ya jefar da ita a waje sai ya jefar da ita a waje dalilin wannan ne muka samu bayanai ko ina kuma ni na sanar da yan kamasho mun buga duk wanda zan bugawa na bugawa ba mu samu sai na sanar da yan kamasho ko kira mana direban mun kira kun ji abin da ya faru ta wayar dan uwana ni na sani sai suka ce mana to suka kirawo direba aka direba aka kira mai gidan direban babu suka ɗauko mota tun daga maniya karfe biyu na dare na hau mota muka koma wurin ni na kai su ɗan kware su ainihin 'yan kamasho ɗin da masu mota muka je sannan suka tabbatar na ce musu motar ce suka ce tabbatar motar ce to muka tabbatar duk jama'an namu ne gaba ɗaya Allah ya masa rasuwa Allah ya musu rahama Allah ya amshi shahadar su alfarma annabi da alqur'ani shi muke ta addu'a Allah kuma ya ba iyalansu haƙuri duka duk wanda muka rasa muna fata muna musu fatan alheri mun san insha Allah mu muke cikin dai wani ne amma su sun huta amma mu muke cikin wani juyayi to muna fata Allah ya masa rahama Allah ya amshi shahadas a can baya cikin mutanenka ko yan uwanka akwai wanda ya taba samun wannan irin mummunan hadarin mota har ya kai ga mutuwa mai yawa haka a'a ban taba samun azdan mota ba wanda aka mutu a cikin yan uwana amma akwai yaro ɗaya dai ya taba samun azdan mota kare uku yayi shi kuma gaskiya da idan daga nan ma muka dauke shi na kai shi har gida amma ya ji sauki yanzu ma ya dawo nan yana kuma ci gaba da kasuwanci shi to su wannan dai Allah ya kaddara shahada ce don a mota guda biyun gaba daya akwai mutum ɗaya wanda ya huta sun da Allah bai kaddara zai shahada ba sai Allah ya fidda shi muka je asibiti muka same shi sai ce shi dai kawai ya gan shi a waje bai san abin da ya faru ba ya abin da muka samu bayanan shi a wajen wannan shi marar lafiya. To ya yan uwa da abokan arziki suka ɗauki wannan hasara da aka yi a cikin wannan haɗarin mota. A wannan juyayi namu ne gaba ɗaya ba mu yan uwan shi ba na jini duk wani wanda yake nan misali ake local government ko kuma wanda suke can arewa yan kungiyar Pitianus da sauransu duka kowa ya karɓi wannan abu a matsayin Allah haka ya kaddara kuma dukkanmu da 'yan Putianis da kowa da nan na Oyo State dai muna cikin kungiyar wannan ta kungiyar fitiyanus ta oyo state sun zo sun yi mana ta'aziyya kuma sun jajinta mu iya kowanne abin da zai ce allah ya amshi shahada su sannan kuma allah ya ba mu mu haƙuri mu yan uwansa ne na jini wasu mutane na ganin cewa yawancin hadarin mota da ake samu a najeriya akwai rashin kyawun hanyoyi akwai rashin kyawun tayoyi akwai tukin ganganci ga direbobi ku da kun ji wannan labari me ya zo muku a rai gaskiya yanzu akwai hanya ta nan bangaren oil state inda muka samu wannan azdan din amma saboda yanayin tukin mutanen yarbawa ne kuma aran hannu suka yi suka haɗu don haɗuwa suka yi don ba kai tsaye ba ne yana kowanne yana hannun shi haduwa ne suka yi aran hannu ne suka yi kuma kowanne ba ba mu san halin da Allah to abin da dai Allah ya kaddara iyakan magana kenan zai yi a ce kaddara ce haka Allah ya kaddara lokacin da za a yi wannan abun kaddara ta zo daidai da wannan abun aka yi to malam da yake wannan dan uwa naka Allah ya nuhi ya rasu a cikin wannan mota da direban ya yi aron hannu wani sako kake da shi ga direbobi a game da yadda suke tuken su assalamu alaikum ina son duk direban da zai tuki don allah ya bi doka da oda yadda za a samu ragowar matsalolin wannan haɗe duk inda aka samu direba komi yana da shi ko ma'aikaci ya zai zai fita daga hannun shi in dai ba yanayin tsarin yanayin tsarin ma'aikatan ba amma duk wani ma'aikacin da ka je kana kan gaskiyar ka ka tsaya ka tsaya gaskiya abu to insha Allahu za ka fita daga hannun shi su daina aran hannu su direbobin don aran hannu ne ya kawo wannan matsala in ba dan aran hannu ba insha Allahu da gaskiya abin ba zai faru ba amma kaddara in ta faru dole sai an yi hakan hakan take faruwa. A sunana ko komanda Umar Ahmed Yeldu a Federal Safety ko Zonal Headquarters 1 Kaduna. Komanda, eh, me yasa ake samun haɗura a Najeriya haɗuran ababen hawa? well abubuwa ne da yawa ah, masu kawo hatsari akwai human factor wato shi mutum kansa driver kenan mai tuka motun akwai motar ita kanta sannan akwai kuma yanayi na hanya da kuma yanayi na kamar weather haka mu ce kamar da yanayi na damina to amma a cikin waɗanga abubuwan duka shi mutum human factor kenan driver din action nasa ko action nasa duk ya fi kawo hatsari hmm. abinda kuma yasa nace haka saboda Ka ga yawan gudu a cikin dai namu bincike da kuma irin abun da muke gani yana faruwa ko da yaushe yawan gudu yana daga cikin abun da ke kawo hatsari to kaga mota ba za ta falfala da gudu da kanta ba sai direba ya taka ta kuma akwai ka'ida gudu a kowane hanya kategori na hanya akwai ka'ida da gudu to sai kaga suna yin wannan gudu din na wuce kima to wannan yana daga cikin abubuwan da ke kawo hatsari sannan kuma da yawan overload a yi overload na kaya da mutane kuma sannan falfala da gudu sosai to wannan ya daga cikin abubuwa biyu da suka fi komi kawo hatsari waɗannan abubuwan da kan lissafa eh, su ne ke kawo haɗari a hanyoyinmu na najeriya yawancin hanyoyin nan akwai jami'an ku suna kan hanyar nan da rana don ba su cika zama kan hanya da daddare ba to eh. me yasa jami'an ku ba za su kama masu aikata irin wannan laifi ba a hukunta su um, muna yin iyakacin kokarin mu actually na kama waɗannan masu laifin da amma kuma ka san bai a kama kowane mai laifi a lokaci guda yaranmu da muke tura a wurin aikin nan akwai ka'idodi su ma da suke kiyayewa ba za su cire mota da ya kasance ya fi biyu ba a lokaci daya so kaga wannan yana cikin ka'idodin aikin da ake kiyayewa so shi yasa kaga ba wai ba a kama mutane ko ba a son kama su ko kuma ba a kama su a ana kama amma dai akwai ka'idodi still da ake bi da gudanar da aiki. To nan ne kuma za mu ja birkin wannan tattaunawa da ko kwamanda Ahmed Umar Yardu mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin wakilin hassan umar tambuwal da ma ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida Baba Yakubu Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabar Jau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce shugabannin Najeriya don girman Allah da manzansa kuma yar mana da tallafin man fetur mun yafe duk wani aiki da kuka ce za ku yi mana da kuɗin domin wallahi mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba a ƙarshe mana addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko mun samu sa'idar rayuwa don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sako na gaba ya fito ne daga shehu Adamu Rijau ya ce batun gaskiya in dai har da gaske gwamnatin Najeriya na son ganin talakawan ƙasar tamu sun dawo cikin hayyacinta to ta mayar da tallafin man fetur kawai domin dai duk wannan tallafe-tallafe da take cewa tana bayarwa tamkar yin harara ne kawai a cikin duhu sai sako daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka suka ce salam boa samun nasarar cafko wani gungu na gwamman fursunoni da suka gudu daga wani gidan yari da ake tsare da su a jihar tilabiri da jami'an tsaronmu na jamhuriyar nijar suka yi gaskiya abin a yaba musu ne da kuma jinjina ma gwamnatin mulkin sojan kasar tamu da fatan allah ya kara baiwa jami'an tsaronmu na nijar da ma na afirka baki ɗaya nasara akan makiya Sako daga Musa na Cali Mahangi jihar Katsina ya ce a gaskiya dakatar da sanata Ali Indume da aka yi a ƙarƙashin jam'iyyar apc saboda ya faɗi gaskiya bisa halin kunci da 'yan najeriya ke fama da shi a mulkin shugaba tinubu hakan bai dace ba matuƙa kuma abin allah wadai ne sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga ali rabkana gashuwa ya ce kowa na ji a jiki bulala kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba ma'ana tsadar rayuwa a najeriya da duniya ya kamata shugabanni su rinka adalci ta kowane ɓangare. Madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. An kashe akalla mutane goma sha uku a wasu hare-hare uku da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar, a cewar jami'an kiwon lafiyan Falasɗinu. yayin da ake ganin ana samun ci gaba a tattaunawar tsagaita wuta a birnin alkahira daga cikin waɗanda suka mutu a sansanin 'yan gudun hijiran nusrat da sansanin 'yan gudun hijiran bureji akwai yara uku da mace guda a cewar kungiyoyin agaji na falasɗinawa da suka kai gawarwaki zuwa asibitin alaksa aqsa da ke kusa jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jiragen saman rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a ukraine inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari a kan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar gwamnan yankin kakib ole sanyubov ya ce harin makami mai linzami na kiran iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a karamin garin barvinkov da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe mutane biyu tare da jikata wasu uku wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar china ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da bacewar wasu fiye da talatin kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau asabar a cikin 'yan kwanakin nan ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar china wanda ya haddasa ambaliya da barna mai yawa to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare. Salamu alaikum.